الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فمن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وعنعم وتحنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته واقتفى أثره وجاهد جهاده وزاد عن تهماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون نحن اليوم نودع الشهر الكريم شهر رمضان المبارك في هذا العام وربما يكون هذا اليوم هو الأخير من أيام هذا الشهر وحينما نودعه أيها الإخوة الأكابر ينبغي أن تظهر فينا المعاني الإيمانية وأكبر معنى إيماني يجب أن يظهر فينا على الوجه المقدم هو الأخوة في الله الأخوة الإسلامية العلاقة الدينية تلك الرابطة الوثيقة والصلة الحقيقة أيها الأفاضل إن الأخوة على مراتب ثلاث وهي الأخوة الدموية والأخوة الوطنية والأخوة الدينية فالأخوة الدينية هي التي تهيمن على الأوليين إذ الدين هو الواصل أو الفاصل يقول الله عز من قائل سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحجر من غمام واحد أو نختلف نسبا يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد أيها الأفاضل إن للأخوة الإسلامية أواصر وهي بمنزلة العناصر وهي كالآتية الآخرة الأولى هي الإيمان بالله فلا أخوة بلا إيمان يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وقال فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم الثانية المحبة والمودة يقول الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم الثالثة أيها الفضلاء هي أداء الحقوق وحب الواجبات كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين الرابعة المواجاة والمعاونة كما أخبر بذلك الباري جل شأنه وقرره قاعدة شرعية في ترتيخ الأخوة الإسلامية في ترتيخ الأخوة الإسلامية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوى وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته فأقضيها له خير لي من أن أعتكف في المسجد شهرا قال الشاعر إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليسمعك الخامسة الإيجاب وهو تفضيل غيرك على نفسك وتقديمه في وجود الخيرات ودفع الشهور والمكروهات والسيئات وهو خلق تخلق به الجيل الأول من الصحابة يقول الله تعالى في وصفهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاها ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال الشاعر وما تليق الرخا والنائبات سوى ولا يقاس كريم الجد باللئب السادسة أيها الأفاضل إحسان الظن بالآخرين مع قبول أعذارهم إن صدر منهم خطأ أو عفوا يقول الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا السابعة أيها الأفاضل النصيحة والإصلاح وهما آخرتان من كبرى أواخر الأخوة الإيمانية يقول الله تعالى في وقت الأمة الإسلامية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة قلنا لمن أي قالت الصحابة لمن تقول النصيحة قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته يقولون في المثل السائر المؤمنون نصحة والمنافقون غششة فالأمة المؤمنة أمة نصحة ومصلحة أيها الأفاضل فعملة العدل هي مراءاة أسباب الفقة والخلاف مع محاولة تجنبها كالجدال والمراء والتشاجر والتخاصم كل هذه حالقة للأخوة الأخوة ما هلك قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا التابعة أيها الأساتذة هي العدل والإنصاف فلا تحصل الأخوة للا عدل فإن الدنيا خلقت في العدل يقول الله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تبغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تؤسروا الميزان وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فالظلم يخرب الأذهان ويفرق الإغواء ويشتت الأذهان ويضعف الشجعان ويورث الأبطال وهو من صفات الشيطان ومنفي عن الرحمن فالظلم لا تبقى به أمة ولا ينجب به أصحاب الهمة وتتلاشى به الكمة وهو من أسباب الغمة أيها الأفاضل عاشرة هذه الأواخر هي الإغضاء عمن هبى والعفو عمن جفى يقول الله عز من قائل سبحانه خذ الأب وأمر بالأرض وأعرض عن الجاهلين يقول الشيخ السعدي فيما معناه في كتابه تيسير الكريم الرحمن إن هذه الآية من أعظم الآيات التي تأمر بالأخلاق الفاضلة يا أمة الإسلام يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام هذه هي أواصر أخوتكم وبجانبها نواقضها التي تفسدها وتبجدها وهي كالآتية أول هذه النواقض هو النفاق وهو بالنوعين الأكبر والأكبر ينافي الإيمان ويقتل الأخوة ويدفنها فالمنافق يظهر يظهر لك المحبة ويخفي العداوة في قلبه يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويغوب منك كما يغوب الثعلب الثاني سوء الظن وهو يفسد ويسبب الفساد والعناد يقول الشاعر إذا ساء فئل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يختاله من توهن وعاد محبيه لقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظلم الثالث أيها الأفاضل النميمة التي هي السعي بين الناس بالوشاية من أجل الإفساد بينهم ولا يدخل صاحبها الجنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات فالقتال هو النمار الرابع أيها الأفاضل الغيبة التي هي ذكرك أخاك بما يكره وإن كان فيه ذلك المذكور المكروه فإن كان فيه فهو الغيبة وإن لم يكن فيه فذلك البكاء بارك الله لي ولكم في الوعيين ونفعني وإياكم بسنة سجل الثقلين محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم واذكروا الله ذكرا كثيرا واستغفروه يغفر لكم وادعوه يستجب لكم الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين الأوائل فأصبحوا بنعمته إخوانا والصلاة نعم. والسلام على رسوله الذي كانت بعثته للعالمين رحمة وأمانا وعلى آله وأصحابه أكرم بهم إخوانا وخلانا وعلى كل من سار على نهجه إلى اليوم الذي يكون فيه المعاد إما نيرانا وإما جنانا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون نحن في سبب نواقض الأخوة الإسلامية وقد ذكرنا منها أربعة الخامس هو البخل والسادس الحسد والسابع السخرية والثامن التجريح الذاتي والتاسع هو عدم أداء الحقوق ومعرفة الواجبات والعاشر الأخير عدم الاحتكام إلى شرع الله تعالى أيها الأفاضل سامحوني على هذا المنبر الكريم أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر بعض الهيئات والجماعات التي قدمت خدمات محمودة نحونا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله فأبدأ للعلماء الذين قدموا دروس التفكير للرجال والنساء فجزاهم الله خيرا وجعل سعيهم مشكورا ثم أسلم برجال الإبعاثات الأولية التابعة لجماعة إزالة البدعة وإقامة السنة ثم بالمسؤولين في هذه الجماعة الميمونة رؤساء وأعضاء ثم أشكر وأحيي رجال الشرطة النيجيرية الذين لا زالوا معنا في كل جمعة لتقديم مساعدات أمنية تجاه مساجدنا فجزاهم الله خيرا وأحسن أهوالهم وجعل قصدهم محمودا ثم لا أنسى رجال المال الأثرياء الذين استجابوا للدعوة فقدموا معاونات لإبطال الصائمين في مساجدنا وخصوصا المعتكفين حفظ الله أموالكم وبارك فيها ونفع بها الإسلام والمسلمين فجزاكم الرحمن خير نواله فلقد بذلتم كل جهد الباذل قدمتم الأعوان في ساحاتنا نعم التعاون إن أتى للقابل فرجال شرطتنا وإطعاماتنا بعض لبعض كلهم من عامل علماءنا شكرا لكم قدمتم التذكير في رمضان ذاك الفاضل أيها الأبابل أخذوا زكاة الفطر من اليوم وقبل الخروج إلى المصلى صاعا من طعام طاعا من طعام كل أهل البلد فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وليست زكاة الفطر اللهم أعد لنا رمضانات في العمر أددا وبركات فيها مددا وخيرات أبدا وصالحات غددا رمضان ولى فاحسنوا إخواني وتدرك الأيام كالولهان واسأوا إلى الخيرات كي لا تهملوا في أشكل الأعوام كل ثواني ودقوا التكاسل والتراهي والألل فالزمن يمضي والزهور ثواني لا خير في رجل يصرف خيره والوقت سيف قاطع الأمكان كن عادلا كن صالحا كن فاضلا في كل يوم زوج لا رمضان لا تعبد الرحمن في رمضانه وتكون عاصيه إلى رمضان فالرب فرد في جميع الأشهر هو رب شوال كذا شعبان ويراقب الأعمال فيها مبصرا وجزاء كل حسبه الإنسان الخير كل الخير في رمضاننا فضوا عليه لكفة الخلال من لم يكن بالعتق فاز فخاسر باب الجنان مفتح باب الجنان مفتق لحلال وتقلق النيران كي لا تخسروا فالويل كل الويل للتخلال ينقوا قلوبا متونا ماكو سنا مغانا لاخم اكن بنفانا لرمضان رمضان وتكيل وانا رانا كي يوم ما اتزم اتتي رانا كشي اسم وانا مجد ما وترانا بأتي كنو وانا رمضان وتكيل ده يوم يقول الله سبحانه وتعالى يا الدليل جرائي وافتي wanda Allah ya kaddara suna da abin gani da su ne za su gani a lokacin da nake ma Ramadan ban kwana ya waje ba yan uwa wasu alamomi na imani su bayyana a tare daga cikin manya-manyan alamomi na imani da ya waje ba a ce wannan alamar ta bayyana a gare mu ita ce ta uwantaka don Allah ta uwantaka ta addini alaƙa ta addini wannan alaka da ta kasance mai ƙarfi wannan alaƙa da ta kasance ita ce ta gaskiya an kasa alaƙoƙi gida uku ko ƴan uwantaka gida uku akwai ƴan uwantaka ta jini wana maman ku ɗaya baban ku ɗaya kakan ku ɗaya dangin ku ɗaya akwai ƴan uwantaka nau'i na biyu ƴan uwantaka ta ƙasa ko da addinin ku ya bambanta ana zo ku ƴan uwa a ƙasa ɗaya duk da kowa ya san gidan ubangiji sannan sai ta ƙarshe mafi girma wacce ita ce ta gaskiya ta hakika da kuwantaka ta addini wanda ita ce muke bayani a kanta a wannan bimbin Allah subhanahu wata'ala yana cewa ba za ka samu wasu mutane ba waɗanda suke cewa sun imani da Allah kuma imani ya shiga cikin zuciyarsu amma kuma suna nuna kaunarsu ga makiya Allah waɗanda suka ji Allah suka yaji Allah da ma'aikinsa ko da waɗannan makiyan Allah ya wansu ne ba za su ba ko da ƴaƴan iyayensu ne ko da ƴaƴansu ne ko da ƴan uwansu ne ko da dangin su ne masu yin wannan sifa su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya imani a rubuce a cikin zuciyarsu kuma ya karfafe su da wani huri ƙarin imani daga gare shi kuma ya shigar da su aljanna ranar lahira in sun mutu wannan aljannatan ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin su kuma za su dawwama a ciki ba Allah kuma ya ce ya yarda da su kuma sun yarda da shi kuma Allah madaukakin sarki ya siffanta shi ke su ne rundunar Allah lalle rundunar Allah su ne waɗanda suka rabu mawaki yana cewa ko da ruwanmu na asali na dangantakar haihuwa ya saba to mu ruwanmu na addini mai daɗi ne daga jirgin da ko da mun saba ta nasaba to addini na haɗa kawunan mu wannan addinin na fi ubanmu shi nake ɗaukar shi a matsayin uba ‘yan uwa yan uwantaka ta imani ta musulunci tana da wasu abubuwa da suke karfafa da suke gina ta in ba su to babu wannan yan uwantaka ko da an yi kirarin ta da baki to bata shiga cikin zuciya ba ba da gaske bane abu na farko shine cikakken imani da Allah imani shi ke haɗawa kuma shi ke raba in an haɗu a imani to shi ke nan an zama ‘yan uwan juna ko da babu dangin iya babu dangin baba Allah madaukakin sarki ya ce abinda kawai aka sani su dai mummunai yan uwa ne ya kuma ce mummunai maza da mummunai mata sashin suna cikin kalamuran sashi ɗan uwan juna ne sannan Allah ya lissafa mana cikin ni'imomin da ya mana waɗanda ya ba mu gode masa a kanta a kansu akwai yan taka. ni'ima ta uwantaka, Allah ya bamu labarin yadda ake da ana yajima a tsakanin juna amma Allah subhanahu wata'ala ya zo ya haɗa kansa, habban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai suka wayi gari suka zama yan uwan juna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne musulmi duk inda yake dan uwan musulmi ashe wannan na nuna mana imani shi ke haɗawa kuma shi yake raba. kuma shi ake gabatarwa akan dukkan wata alaƙar da ba shi ba abu na biyu soyayya da nuna kauna da ni wanda wannan abu ne da yake ta nisa a cikin zukatanmu gaba da kiyayya da jin haushin juna da hikidi da juna da kyace juna a cikin zuciya shi ya zo ya biya zuwa a cikin al'ummar mu ana azumin wannan ramadan amma ana jin haushin juna ana gaba da juna ana bakin ciki da juna Allah madaukakin sarki yana cewa su ne fa kafirai kullum kullum ba su tashi a matsayin majifinta ɗan uwansu suna ƙaunar junansu Allah ya ce wallahi kun ba ku irin yadda suke yi ba to tabbas fitina ne girma za ta faru a ban ƙasa da kuma ɓanna wanda ta kasance da girma fitina ai ka kashe shi. ku ta kashe junan ku ta kiyaye junan kuma ba za ku ci gaba sannan banna ta abu sannan ku fita lahira wanda ya zubi Allah ya jefa ku a wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba za ku shiga aljanna ba ku imani imanin kuma ba zai zama imanin gaskiya ba sai kun so junan ku shin ba na ba ku labarin abin da kuka aikata za ku so junan ku ba ku riƙa yada sallama tsakanin junan ku duk lokacin da ka ce masa uwanka assalamu alaikum wa rahmatullah to ya san baka da wani jilli baka da wani wata damuwa a game da shi ta uku ita ce ba da haƙoƙi kowa ya san haƙƙin ɗan uwansa ya san me ya waje bai ma ɗan uwansa shi ko me ya waje ba ɗan uwan shi ya mushi mantawa da wannan yana cin abin da ke ɓata alaƙa yana cin abin da ke in ƴan uwantaka a tsakanin juna annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masahabbansa yace in sun tafi da awa su fara kiran mutane ga musulunci ya faɗa musu matakai yace idan waɗanda aka je wajen su kafirai suka musulunta to duk abin da ya wajaba a musulmai kuma ya zama wajibi a musulmai duk kuma abin da ya wajaba su ma su ma musulmai to ya wajaba ya wajaba ko abin da ya wajaba musulmai su musu su ma ya wajaba su ma musulmai ta hudu yan uwantaka tsakanin juna ya kai ya taimakon juna ɗaukan nauyin wanda ba yi da shi wanda ya rasa a bashi bai kamata a cikin al'ummar musulunci a ce ana kuka mutane suna kuka suna mutuwa saboda rashin lafiya a asibiti an an rubuta musu wasu kuɗaɗe na magani sai kamata al'umma musulunci ta zama haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana ya umarce mu kuma ya sanya wannan ya zama ka'ida ta shari'a ya ce ku taimakekeniya akan nagarta da kuma tsoron Allah kada ku taimakekeniya akan saƙo da kiyayya da ƙetare iyakar Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa wallahi ni na gwammace in tsaya a kan biyan buƙatar ɗan na musulmi in biya masa buƙata ɗaya na fi son haka fiye da a ce in shiga masallaci na in yi itikafin wata ɗaya ina jin na ambata wannan hadisin a satin da yake mawaki ya ce ɗan uwanka na gaskiya shine wanda kullum yana tare da kai wanda yake cutuwa don kai ka amfana wanda idan zamani ya maka kullum minti sama da ƙasa to shi kuma sai ya zama ya gada zaune ya gada tsaye har sai ya ga ya tattaro ka ya kwance maka wannan kullum mai wannan shine dan uwanka da gaskiya ka'ida ta biyar dan ta dan uwantaka a musulunci ita ce fifita dan uwanka a kanka ka ji a ranka kana son dan uwanka ya samu koda kai abin da baka samu ba wannan ka'idar idan mutum yana da ita Allah ya cire masa hassada ita ko hassada ita ce adalin hawan jini asalin abin da ke kawo hawan jini hasada domin duk lokacin da kaga wanda Allah ya masa ni'ima kai kuma kana masa hasada sai gaban ka ya faɗi daga faduwa gaba sai ciwon zuciya daga bugun zuciyar ya jini shi ke nan ba a sa'a ba sai canye wacce ke mutuwa to fifi ta dan uwanka a kanka wannan sifa ce da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fatu da ita kafin mu yau sifa ce da alƙur'ani ya yabe su a kanta yace suna fifita wasu su a kawo kawunan ko da suna da bukata annabi sun ya ce sai ku ba zai ba har sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa ta shida ta zato ga juna ya zama an karɓi usugoran juna an yace ma duk wanda ya kuskure Allah subhanahu wa ta'ala yana zargin wasu mutane mu ma in ba mu wasa ba za mu shiga cikin ya ce me yasa lokacin da kuka ji wannan maganganun da aka rika faɗi game da nana rabi radiyallahu anha mummunai ba su ce me yasa mummunai lokacin da suka ji maza da mata me yasa ba su yi ba su faɗa alkhairi ba su yi zaton alkhairi in an kawo maka labarin ɗan uwanka ka juya labarin ka kyautata masa da so ka ba shi ta shida yi ma juna jiha, da kuma ƙoƙarin kawo sauyi da sulhu a tsakanin al'umma waɗannan ka'idoji ne guda biyu a dunkule masu muhimmanci Qur'ani yana faɗi yana cewa abin da aka sani zai mummune ƴan uwan juna ne saboda haka ku gyara ƴan uwantaka tsakanin ƴan uwanku guda biyu da suke rigima mutum biyu ba sa da maciji to wajibin al'umma ta musulunci ta yi sulhu a tsakanin waɗannan ƴan uwan guda biyu Allah yake kuma ku ji tsoron Allah haka na cikin jin tsoron Allah in kun yi haka za ku Allah zai ji kanku annabi sallallahu alaihi wasallam addinin mutunci nasiha ne sahabbai suka ce wa za a mawa yace ama Allah ama Allah a bauta masa ka ai shirka da shi ko karamar shirka ko babba a tabbatar masa da rububiyya da uluhiyya da asma'u da sifat a tabbatar masa da samuwarsa sannan a yi ma littafin salafiha a koyi karantawa a san tafsirin ba a yi tadabburi a aiwatar da shi a rayuwa a kai masa kara ya dauke shi yi ma annabin Allah nasiha yi masa biyayya a cikin abin da ya umarni nisantar abin da ya hana nisantar bid'a sannan ka abota ma Allah sai da abin da ya zo da shi na shari'a sannan a yi ma shugabannin musulmai biyayya a yi musu nasiha a musu biyayya in sun yi kuskure a ba hanya mafi kyawu wajen tunatar da su da kuma sa su a kan hanya sannan a dukkan musulmai nasiha in an ga sun kauce al'ummar musulunci al'umma ce ta nasiha al'umma ce ta sulhu suna faɗi suna cewa su dai mummune kullum nasiha suke yi munafukai ko su ɗan bakin su ne ɗan alkur su gaskiya ya ɓarke a tsakanin al'umma to abin da suke jin daɗi ne ɗan uwa ka'ida ta takwas ita ce kula da dalilan da suke jawo sabani sai a yi ƙoƙarin kauce musu me in na san zan aikata shi za mu saba da kai me ka san in ka aikata za ka saba da ni to ni ƙoƙarin kauce ma waɗannan sabubba yana ɗaya daga cikin abin da ke tabbatar da ƴan uwantaka a cikin addinin musulunci musamman ramadanu na karantar da mu wannan ƴan uwantaka musun banza wanda zai da amfani jayayya rigima a tsakanin juna an ce na ce faɗa in fari duk waɗannan suna cin abubuwan da suke halakar da al'umma suke aske ƴan uwantaka ta zama babu gashi a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutane ba su taɓa halaka ba bayan Allah ya shige ta da fashi sai ya ka su zama yan musu musu da fi da amfani Allah madaukakin sarki ya ce kada ku yi musu a tsakanin kan ku yi a tsakanin sai kuwa karfin da kuke takama da shi ke zama ba ku da shi kamar halin da musulmi suke ciki a yan uwa masu daraja ta tara a cikin ka'idoji na yan uwantaka a musulunci yin adalci adalci shine ke tabbatar da yanuwantaka uwantaka duniyar nan Allah ya halice ta akan adalci ne yace sannan sama Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka ta sannan ya hada ma'auni na adalci kan ku ƙetare iyaka a cikin wannan ma'aunin na adalci kuma ku daina awo da adalci sannan kan ku tawaye ma'auni Allah mana ku sarki ce mun aiko manzanninmu da abubuwan da suka fili na hukunce hukunce muka saukar musu da littafi muka ba su ma'auni domin mutane su tsayu akan adalci lokacin da aka yi zalunci to zalunci na rusa al'umma zalunci na raba yan uwantaka zalunci na kwakwa dai, zalunci na raunana masu karfi zalunci na gadar da hikiru da kiyayya a cikin zuciya zalunci sifa ce ta shekar Allah kuma shi ba a siffanta zashi da zalunci ya kore ba kansa wata al'umma ba ta taɓa ci gaba ba da zalunci masu himma ba su taɓa ɗaukaka ba matuƙar ana zalunci sannan kuma dukkan wani abin kyau sai ya narke in akwai zalunci kuma sannan zalunci na cin abin da ke kawo bakin ciki a cikin zukata ‘yan kuwa ka'ida ta goma ita ce lafiya da kau da kai ga wanda ya maka kuskure. Allah ya umarni ya ce, kai riko da lafiya. kuma sannan kai umarni da abu mai kyau, sannan ka kau da kai game da wawaye. Wawaye kuma ka wawanci ka fi musu. A shehu sa'adi cikin abin da yake ma'anar abin da ya faɗi ne ba lafazin sa na larabci baki ɗaya ba, yana faɗi yana cewa lallai wannan ayar ta cikin suratul A'raf tana cikin ayoyi mafi girma wanda suka yi bayani akan kyawawan dabi'u yan uwa tabbas yan uwantaka bayan an faɗi da kuma tana da abubuwan da suke wabwanta abu na farko da ke wabwara yan uwantaka shine munafurci bayyana soyayya a fili da kuma koya siyayya a cikin zuciya na biyu muna naman juna da duk abin da ɗan uwanka yi ka muna na masa zato ba za ka kyauta masa zato ba na uku an na haɗa faɗa na huɗu ƴan uwa gulma yaɗa ƙarerai a tsakanin al'umma labaran da ba su da tushe ba su da asali ba su da tushe ba su da asali na gaba daga ciki ruwa in taimakon juna na shida da ƙashin nimar da Allah ya ma wasu na bakwai izgilanci ga juna na takwas sukan juna ba tare da adalci ba nasara cin ba da haƙoƙi da kuma sanin abubuwan da suka waje ba mutum ya aikata wa ɗan uwansa sannan na goma in kai hukunci ga Allah subhanahu wataala yana ba da wasu tsakanin juna dan uwa zan yi amfani da wannan dama in gode ma dukkan al'umma waɗanda suka ƙaddamar da taimako ga musulmai a cikin wannan wata musamman zan keɓance malamai da suka yi tasiri tun daga farko Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka yi ma maza tafsiri da waɗanda suka yi ma mata tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi na biyu dan agaji dan agajin jama'a da ta jira ta kama sunna sun cancanci a yabe su sun iya kan bakin kokarin su domin daidaita wajajen da ake yin tafsiri su ma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi shugabanni waɗanda suka yi tsare-tsare na tura malaman da za su yi tafsiri su ma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi sannan yan sanda waɗanda suke zuwa kullum mai juma'a tare da su su ma muna godiya gare su Allah subhanahu wata'ala ya taka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ƙara gyara halayensu Allah ya albarka a cikin rayuwarsu gabaki daya sannan yan uwa masu dukiya da dukkan masu ƙarfin zuciya akwai masu dukiya, akwai masu ƙarfin zuciya wani zai da dukiya, amma yana da ƙarfin zuciya waɗanda suka ka taimakon al'umma da abinci na buɗa baki Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi a kowane da suna kama masu itikafi ma a nan masallacin Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Don kuwa in an ga wata yau gobe za ta zama sallah tun kafin a ga wata ya halatta mutum ya fitar da zakkan mai gabatar da kuɗi gudu ba mala Allah ya saka masa da alkhairi ya fara bayanin ladabban yake ladabi na farko shine kamar yadda ya ambata a fitar da zakkan a fitar da zakka kowane mutum musulmi babba ko karami ko ɗa ko bawa a lokacin da ake gabani a fitar masa da mudu hudu na mutun nabi sallallahu alaihi wasallam wato fadi daya na abincin da aka fi ci a gari a taimaka ma yan uwa da abinci mai daɗi wanda za a iya dafawa ran kalla ba sai an je an turfa ba ba sai kuma an tafi inji ba wanda ya bada zakka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam zakkar gono kafin a fita idi a ranar idi to zakkarsa ta karɓi a wurin Allah wanda ko ya bada bayan an dawo idi ya biya bashi to sadaka ya bada amma ba zakar gono ya bada ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi albarka a cikin rayuwarmu ya maimaita mana watan Ramadanu ya ta maimaita mana shi ya ta maimaita mana shi ma damar muna samun alkhairi kuma akwai albarka a cikin rayuwarmu sannan yan uwa jiya ina cikin masallaci ne ina itikafi wasu suka zo cikin yan uwa suka kawo wannan atamfa shi ta kake da sunan Allah ko wani bangare daga cikinta sunan Allah ne a ciki da sunan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan batilci ne na abokanan gaban musulunci da ba za su kushe ba suna yakan mu da dukkan damar da suka samu kafin da ya wuce aka bayani kan yaki da suke yi da mu ta hanyar kwallon kafa to ga wannan burin shine a tinka ma mace ta je ta sa ta zauna a kicin ta yi rini a kai ta shiga bayi da shi wasu sun suna ganin sun ci mutuncin addinin musulunci to da ƴan uwa mu zama muna da sun san a irin waɗannan atamfofi masu zalata atamfar da ko cewa yayi ba ta yi wannan ya zabar karya ce ko raka ta bayi sunan Allah gashi falo falo ko ina a cikin ta abu da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam hadda wai alaihi salam to wannan majiya musulunci ne suke yin wannan abin dan su ba ta addinin musulunci sukan yi haɗa cikin takalmi takalmin ƙwallon kafa irin kambar sunan kaso ko kuma takalmin sojoji sai su ɗan yanka wani waje sai su samu ƙur'ani don ƙaramin sai su sa a ciki wai ka haɗa kai musulmi ko walakanta alƙur'ani walakanta addinin musulunci to Allah mu dauki saki na nan yana kallon su kuma ba zai bar su ba kuma addinin musulunci ko an ko an so ko an so ko an so al-mustaqbal shi ke da cin nasara nan gaba kushawoyi masu ɗimbin yawa sun tabbata alƙur'ani da sunna da tarihi da waƙiƙin rayuwa da abubuwan da mazan sama ba da labarin za su abu nan gaba cewa al-mustaqbalu al-hasan lil islam kyakkyawan makoma tana da musulunci duk wannan tunkoran da makiyan musulunci suke suna kasura suna karfafa suna tunkoro to mu yi bishara 'yan uwa ga junan mu cewa al-mustaqbalu lil islam wal amma ne ni aiki ba kawai mu zauna mu shanta ke ba mu ce Allah zai kama da cin nasara Allah baya taimakon ka sanaddu waɗanda ba ta aiki ba ta yin abin aji to da mu zama muna da wannan kela ne ya gano wannan Allah ya saka mu da alheri da bai gano sosai bai ya samu wani daga cikin malaman mu na unguwar shi kuma ya duba ya gani shi ma ne a tafkar ya zo Allah ya saka mu da alheri ya ce duka a tattara ko na ya biyo ma matan shi a cikin kayan sallah to in ma me samu damar ciyo muku wasu ba in kuna jin mu yan uwa mata iyaye Allah muku albarka ku ya ku yi fitawa ku gogaggu waɗanda suke da su bara ko kuma waɗanda ya muku kafin wannan lokaci in kuma ya muku samu sai Allah ya saka mushi da alheri اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعطنا ولا تحرمنا وألهمنا ولا تهمنا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasar Allah ya ba mu ingantattun shugabanni Allah madaukakin sarki ya inganta mana shugabanninmu ya ba mu shugabanni na gari mutanen kirki masu imani masu adalci masu tausayi mun kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafa zuciyarmu wajen yi musu biyayya ya Allah mu da kuɗi kada ka kama mu da abin da wawaye cikin mu suke aikatawa ya Allah mun tuba ya Allah mun tuba zuwa gare ka ya Allah muna muna roƙonka ya Allah muna masu kaskanci zuwa gare ka muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi wanda ka san mun yi su dan kai ya Allah ka sauka mana bala'in da muke shi a kasar nan ya Allah ka cire mana tsoro a cikin wannan kasa ya Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki a wannan kasar tamu ya Allah ka tsare mu ka tsara zuriyar ya Allah ka yi albarka a cikin rayuwar mu ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka muna tawassuli zuwa gare ka ya Allah madaukakin sarki saboda masu rauni a cikin mu wannan hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana taimakon ku saboda masu rauni ƙananan yara da dabbobi ya Allah madaukakin sarki ka dukan mu ka gafarta mana ya Allah madaukakin sarki ba dan halin mu ba ya Allah mun tuba ya Allah muna kankantar da kanmu zuwa gare ka muna tawazu ya Allah ka bamu zaman lafiya a wannan kasa ya Allah ka bamu mu kwanciyar hankali ina tashin hankalin da ya tafi a ce ranar idi ran da manzo Allah sallallahu zama wasallam yake ce duk wanda ya rika takobi ba wani da shi a ce za mu tafi idi muna jin tsoro har sai an mana bayanai wannan tashin hankali ya kai inda ya ya Allah ka sauka mana da rahama a wannan kasar ta mu ya Allah ka sauka mana da tsoro ya Allah mun tuba Allah mun tuba ka gafarta mana ka ji kanmu يا Allah mu dauki sai kada ka kama mu da abin da wawayen mu suke aikata Allah mun tuba mun tuba ya Allah اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم وخصوصا عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب والآل أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون